Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren litinin daren biyar ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1448 wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai miladiya 2026 mun haɗa wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan gra garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka lum'atu li'iqad الهادي ila سبيل rashad wallafawar الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد ibn qudama al-maqdisi wanda ya rasu hijira shekara 620 Allah madaukakin sarki ya ji kan shekara fata mishi tare da ta'liqin al-lamatu Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen wanda ya rasu hijira 1421 Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama yau kuma shine darasin mu na goma shida a cikin wannan littafi mai albarka mun tsaya a ƙarshen sifa ta goma sha hudu daga cikin sifofi da malam ya kawo sifofin Allah maɗaukacin sarki a yau za mu ci gaba ah, yadda za mu yi karatun a yau za mu ɗanyi wani shatale-tale da wani tsallon baɗake za mu karanta za mu fara karanta abubuwan da ke cikin waɗannan gida guda biyu boxes guda biyu mana hmm? mun karanta wannan box na farko ba za mu karanta sharhin da ke ƙasan ba za mu je makaranta fox na biyu ɗin can an gane ku sa'an nan in mun karanta box na biyu sa'an sai mu je tafi na talatin da biyar sai mu karanta aliku kalamin mu'allif fi faslil kalam an gane ku tukun sai mu dawo kan asifatul khamisatu ashar al-kalam ya fata za mu yi ƙwallon mataki ko za mu ta za mu mu dawo za yi za yi a takalim wata kai kenan ku mhm. haka ya kamata karatun ya zama eh, so da farko na ban so na so biyan da wannan nuska yi amma sai na ga eh, nuskan tahqiqin wani daga cikin malamai da ya ta haƙiƙi sai na ga shi ya yi wannan gyaran ha ah, to na ga ya yi shi ne sai na ji ƙarfin gwiwar nema to a shi bari mu yi so da haka ya kamata ya zama ga Allah kuskuren daga masu masu buga buga littafin ne suka samu kuskure Allah ya samu dace ah. malai ce wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin yace yana daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ce lallai shi Allah madaukakin sarki mutakallimun mai magana bi kalamin qadimin da magana wanda yake qadim ana magana wanda yake azali kenan wadda maganan da ba shi da farko haka Allah yake mai magana sarki mai kalamin hadid mana ba a taɓa yin wani lokacin da Allah ba mai magana wani sai zo mai magana a ba yi wannan lokacin sabanin duk wani wadda ba Allah ba ko to shi Allah mutakallimi bi kalamin qadim to ana ana amfani da kalman qadim kuma ana amfani da azali ana amfani da kadim so da yawa in za a yi rajji ma malaman falsafanci so da dama kalman kadim a siffofin Allah su ne suka abun nan so sai musu magana da yaran su an gane ku amma asalin ma'anarsa a larabci shine a ce azali wadda bai da farko kamar da kishin shi kuma abadi wadda bai da babu ƙarshe yace yusmi'uhu man sha'a min khalqi Allah madaukakin sarki yana jiyar da wanda ya ga dama daga cikin halittunsa yana jiyar da su maganan shi Allah madaukakin sarki yace sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin yace annabi Musa ya ji maganan Allah madaukakin sarki daga Allah min ghairi wasitin ba tare da wani shamaki ba ba tare da wani ɗan tsakiya Kana Allah ya magana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji maganar Allah an gane ku yace wa sami'ahu Jibril alaihi salam haka ma mala'ika Jibril ya ji maganar Allah wa man azina lahu min mala'ikatihi wa rusuli da kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa izinin jin maganar nasa daga cikin mala'ikunsa da kuma manzanninsa duk wanda Allah masa izinin ya ji maganar ya ji an gane ku Ya ce wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minina fil akhirah kuma lallai shi Allah maɗaukakin sarki zai magana da mumunai zai magana da masu imani a lahira wa yukallimunahu kuma su ma za su yi magana da Allah masu imani za su Allah zai magana da su kuma su ma za su yi magana da Allah maɗaukakin sarki yake wa ya'zanu lahum fayazurunahu kuma Allah maɗaukacin sarki zai ma masu imani izinin su ziyarce shi a lahira wannan wannan statement din a jalayi samu zo magana a kai an gane ku amma in ba mu magana a kai ba yau to karka je ka ba da rufin ka ce yan aljanna suna ziyarta Allah kamar magana a kai tukun an gane ku mhm. yace kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa takliman magana Allah ya tauke irin sanin wata wani nau'i ne na magana daban ba magana da za a ji Allah ya ce takliman magana da za a faɗa a ji وقال سبحانه التي يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي التي يا كي النبي موسى إني اصطفيتك على الناس لليني نازع إيسا أكشم متاني me na ba ka yi ta bambanta da mutane jirsalati saboda manzanci na sakonni na da yake ba ka zuwa wajen bayina wa bi kalami sa'annan kuma na zaɓe ka da sauran mutane da kai na fifita ka da magana da ni an fahimta ku Fakala subhanahu Allah maɗaukakin sarki da yana magana akan manzanninsa da annabawa ce minhum man kallama Allah daga cikin annabawa akwai waɗanda Allah kallama Allah Allah yi magana da shi ne ka an gane ku da zama minhum man kallama Allah to da zai zama su manzannin su ne manzan ne fa'in. Allah shine maf'ul kenan amma sai ce minhum man kallama Allah abu da zuwa wanda Allah ya yi magana shi Allah shi ne fa'in din yace wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab yace baya dacewa ga wani mutum Allah ya yi magana da shi sai ta hanyar wahayi ko kuma ta bayan shamaki wani ya magana da annabi Musa ma da Musa da gaishe ko yana magana da mala'ika Jibril amma mala'ika Jibril baya ma isa inda zai gaishe kan da hadisin Isra wal Mi'raj ko ba fa inda ya tsaya ba yace manzo Allah ya ci gaba da tafiya yace ya ce wa ma minna illa wa lahu Makamun ma'alu shi kowa daga cikin mala'iku yana da nan ne bandire din shi yace kuma inda wani mala'ika zai kuskure ya ƙafa kafa ya tsallake bandire din shi a gurin zai narke Bayan mutuwa ba narkewa zai shi an gama da shi da kuma mala'iku ba za su yi wannan ba sunan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sana isma' wa qala Allah ya sake cewa falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk qabla na alayka ku innaka bil wadi muqaddas huwa Allah ya ce falamma ataha lokacin da annabi Musa ya zo wajen wannan bishiyar nudiya sai aka kira shi ya kai Allah faɗi da aka yi ya Musa harkun ya kai Musa an gane ku yadda ba wake na sa ya musa ku hmm? ta ga ce mutum son shi ya musa kada kira in ce ya musa a wuyo kai kace kai musa hmm? so musa shi ne sunan ya ɗin kuma abin kira ne nan suka samu ya musa ɗin Allah ce ya musa ya kai musa inni ana rabbuka lallai ni ni ne ubangijinka ni ubangijin ka ni nake magana Allah ya sake fara yace innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim as-salata li dhikri Allah ce innani lallai ni din da nake magana da kai Musa ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta bisa cancanta sai ni ni kadai ni ka bauta mu ta bauta mu ai shi sa ma da annabi Musa ya je ganawa da Allah madaukakin sarki a wa'adna Musa 30 lailan ko atmamnaha fi ashin wa tamma miqati rabbina wa ka fatamma 40 layla yau da ya je ganawa da Allah da ya kawo ya tarar da samiri ya halitta ma ya yi wa mutanen mutanensu ɗan maraƙi lahu kuwa ko yana kuka ya ce musu haza ilahukum kuma ilahu musa fanasi ce wannan shine allah kuma shi ne allah alaihi musa ya manta da a nan ya tafi na neman shi Ya yace afala yarawna a ne abun nan haza ilahukum kuma ilahu musa fanasi a wannan maganar annabi Musa ke maganar shi sadiri din fasarar ne zo mun haya ya dauke mu yace ba ga ya ya ya ya dade ba ba ga ya dade bai dawo ba da asali annabi Musa ya alƙawarin zai je gana da Allah ne kwana talatin da ya je Allah ya ce ya azumi na kwana talatin ranar talatin din zai gana da shi da ya azumi kwana talatin ranar da zai gana da Allah sai ya brush ya wanke baki wa kai je ma Allah da bashin azumi Allah ce to na fafa jana ka kara azumin kwana goma wannan bashin na son shi to ka ya kara kwana goma shi samiri yake nuna musu ai shi sa hoka ai ya ce muku talatin kwana talatin ne kuma yanzu ga shari'a wuce to da bai ga Allah ba alhali ya bar shi a nan ne haka ya faɗa musu to da ne musu ya zo da yake so ya tabbatar cewa wannan ɗan ba Allah bane. to shi ne sai kafa musu da afala ya rauna Allah ya bi a ilaihim qawlan suke su ba ka da dan marake in sun mishi magana zai amsawa ba mana inda ya Allah ne an yi magana yana ne yana amsawa mana daga cikin alaman da ke nuna Allah ba na gaske ba ne zama baya magana da bayansa ko mu gani ba an gane ku to sai malam ya ce sai mu je box na gaba kenan ko ya ce wa qala abdullahi ko ba mu gama nan ba. ya ce wa ghairu ja'izin an yaqula hada ahadun ghairu Allah ya ce wannan magana da Allah yi ne ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ya ce ba zai taɓa yiwa baya halatta wani ya faɗi wannan magana in ba Allah ba to wannan wannan magana da Imam Ibn Qudama ya raddi ne yake yi yana raddi ne ma masu aqidar jahmiya da asha'ira so su cewa suke Allah ya halicci magana ne a jikin wannan bishiyar da Annabi Musa ya je gurin sai bishiyar ce sai take magana da Annabi Musa mana wai bishiya ce tace ma Annabi Musa inni ana rabbuka faqla na alayka wai bishiyar da tace ma Annabi Musa inni ana innani ana Allah la ilaha illa ana wai bishiyar ce take magana da Annabi Musa to shi shi ne ma ya shawo wannan maganar innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni zai taɓa yiwa wani ya fara, in ba allah ba zai yi wa hato fir'auna ya ce shi allah ne a annabi mutum bai yadda ba sai ya yadda da maganar bishiya ina zai yadda da maganar bishiya ko zai yadda da maganar ne fir'auna so da ai mutum ya fi bishiya ko ba haka ba duk wani a Kano ya ce raƙumi ya fi mutum ko saboda sai kara farnan wani wani mai gidan shi an fahimta ko to wannan raddi ne ma yake ma waɗannan da suke da wannan magana sai ma yake wa qala abdullahi bin mas'ud yace abdullahi dan mas'ud yana cewa idza takallama allah bil wahyi ha idza takallama allah bil wahyi Sami sami'a qawtahu ahli sama yace ruya ga anin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan mutum ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idan Allah madaukakin sarki ya faɗi ya ba da sako na wahayi ya furta wani abu na wahayi ya ba mala'iku su kama manzanninsa manzon Allah ke sami'a sautahu ahlus sama halittun Allah da ke sama suna jin Allah ake Allah yana magana ne da murya da ake ake ji an gane ko malam ce warawa abdullahi bin unay an النبي sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace عبد bin بن أنيس يروجو daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ke cewa yahshuru Allahu al-khalaiq yawm al-qiyamati uratan shufatan ghurlan bubban فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان الله أكبر yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yahshuru Allahu al-khalaiqa yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki zai tada halittu gaba da ranar al-qiyama zai tada su auratan tsarara hau wani mai tufafi shufatan babu wani mai takalmi gurlan guhma ba wani mai kaciya kowa da lokon shi ba wani mai wani guri wajen yi da wani abu haka za a tashi a yunajihim sai Allah ya kira ku bi sautin da wani sauti da wani murya wanda wannan murya ya sma'uhu man ba'u da kama ya sma'uhu man karuba duk nisan ka jin kuɗe da wanda yake kusa babu wani wanda zai fi wani jin muryar Allah a wannan rana yadda wani ke da nisa yake ji haka wanda ke kusa yake ji to me Allah zai ce Allah zai ce ana maliku ni ne mai mulki in akwai wani mai mulkin ya faɗa ana jayyan ni ne mai bada sakamako ba wani mai bada sakamako sai ana jayyan addin alawazin fa'al نيني مي بادا ساكاموكو نيني مي ملكي توفي الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سو محل الشاي شنو مازال الله صلى الله عليه وسلم زي احمد او كتير سادي زي فلا بصوت بقواديش فود بليزي مالك رواه الائمه واستشهد به البخاري قالت وفي بعض الاثار ya zo a wasu asa wasu ba da ake rawar zuwa daga Isra'iliya, cewa anna Musa alaihi salam lailata ra'an nara yace annabi Musa alaihi salam a daren da ya ga wannan wutar ba ba ya ga wuta bane yace yace yace ma iyaransa inni anastu naran ko la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu 'ala an-nari هدى ولعلي آتيكم منها بخبر لعلكم تفصلون to sun sai aka rawaito cewa lokacin da annabi ya ga wannan wannan wutar fahalatku sai ta ja hankalinsa fa qabi'a minha sai ya shiga burkici hankalin irin to me ka wuta a dajin nan kuma wutar is is not ordinary wuta a ƙarƙashin bishiya amma kuma ganyen bishiyar bai ƙonewa jikin bishiyar bai ƙonewa kaga akwai abin nan yake dahu rabbuhu ya Musa da ya zo gurin sai ubangijin sai kira shi ce ya kai Musa fa ajaba sari'an isti'nasan bi sai ya amsa da sauri saboda shauki da jin daɗin muryar yake faƙala sai ce labbaika labbaika asma'u sautak wala ara makanak fa in anti yace labbaik labbaik na amsa na amsa ina jin muryar ta amma ban ban gani inda kake ai na kake kaje na kake kira na faƙala yace ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik yace ina samanka ina gabanka ina damanka ina hagunka yace da yaji wannan fa'alima anna hadhihi sifa la tanbaghi illa lillahi ta'ala saboda wannan sifa ba wani wanda isa ya mutum kawai haka mana wanda ke kira kannan ya tsanka sama da kafa dama da hagu gaba da baya yace sai tabbata wannan sifan Allah ne ya tabbata wannan sifan Allah ne qala yace kadhalika anta ya ilahi sai annabi sai ce haka kake ya kai ubangiji na yadda ka faɗan nan haka kake afa kalamuka asma'u an kalamu rasulika ha afa kalamuka asma'u an kalamu rasulika shin muryarka ne nake ji ya Allah ko ko muryar dan sakonka ne ana mala'ika ne ta sa ya mun magana nake ji ko kuma kai ne da kanka ya Allah قال bal kalami ya musa yake ya kai musa magana كي موسى kake ji ba na kwazo na an fahimta ku amma duk da haka kuma su masu karyata wannan sifa Allah maɗaukakin sarki sun fi kuma kowa yadda da Isra'iliya ko Allah ka samu shi. to wannan shine maganar da Malam ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala yi to sai mu je wancan shafi na 35 ta'liqu kalam al-mu'allif ko ta'liqin da malam ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yi akan wannan maganar da muka muka karanta mun gani ko na'am sai ce wa qawluhu fadin malam ibn qudama rahimahullah mutakallimun bi kalamin qadim ay yani qadim an-naw' ahad bi ma'ana maganan Allah madaukakin sarki nau'insa sa qadimun naw' ma'ana ba ba taɓa yin wani lokacin da Allah zai magana an gane ku amma kuma hadithul ahad ɗaiɗaikun maganganun da kuma Allah ya yi da manzanninsa da mala'iku su kuma Allah ya yi a lokacin da ya yi mana su maganganun ba wai su ma kudama ba ne lokacin Allah ya ce mu annabi Musa inni ana Allah ko inni ana rabbuka innani ana inni ana Allah ko inni ana rabbuka to ba wai ba wai maganar dama tana ije bane a lokacin ko sai annabi Musa ya ji ba a a lokacin da Allah ya magana da Musa a lokacin yi wannan magana shi ne yake nufi da hadithul ahad an fahimta ku yau sai ke wannan shine abin da magana yake nufi yake la yaslu illa hada al ma'ana ala madhhab ahli sunnah wal jamaa yake baya dacewa fasara da kowace ma'ana in ba wannan ma'anar da muka fassara ba shine mazhaban ahli sunnah wal jamaa yake wa in kana zahira kalamihi annahu qadimun naw'i wal ahad yake cewa zahirin maganar ibnu qudama za a fahimta kamar yana nufin qadimul law kuma qadimul ahadi yake amma ko ba haka ba yake qawluhu kadin malam cewa sami'ahu musa bi ghairi wasitatin cewa annabi musa ya ji maganar Allah ba tare da wani shamaki ba babu wani tsakani yace saboda fadin Allah wa ana khamtuka fastami' lima yuha Allah ya ce mishi ana khartuka ni na zabe ka fastani ka saurara bima yuha game da abin da za maka wahayi Allah ya ce ni ne na zaɓe ka kai annabi za ka ka saurare ni ba garaji an fahimta ko da ke wa kaunu hadin malam wa sami'ahu jibril da ke ya faɗi wannan ya so da faɗin Allah qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika ko Allah yana magana game da Qur'ani yana faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kul ka faɗa musu wannan Al-ƙur'ani, alqur'ani nazzalahu ruhul qudus ruhul qudus wannan suna ne na malaika Jibril shi ya sauko maka da Al-Ƙur'ani. alqur'ani daga wajen shi a min rabbika daga wajen ubangijin daga wajen ubangijin yace wannan yake nuna dalili da dalili ne tabbatacce da ke nuna cewa malaika Jibril shi ma ya ji maganar wa Allah madaukakin sarki yace wa qawluhu da kuma fadin sa fadin malam yace wa man adina lahu min malaikatihi wa rusuli cewa kuma duk wanda Allah ya masa izini daga cikin mala'ikunsa da manzanninsa shi ma yana jin maganar Allah sai ma ne ce ammal mala'ika fali qawlihi sallallahu alaihi wasallam dalili kuma yasa malai faɗi cewa mala'iku su ma suna ji shine saboda fadin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم cewa ولكن ربنا إذا قضى أمرا صبها حملة العرش ثم يسبه أهل السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم قال الله صلى الله عليه ubangijin mu idza qada amran in ya hukunta wani al'amari ya faɗi wani abu da zai faru ya zantar da wani abu da mala'iku za su je su zantar sabbaha hamalatul arsh mala'iku waɗanda suke riƙe da al'arshi za su yi tasbihi za su yi ma Allah tasbihi an fahimta ko ba akwai hamalatul arsh ba wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samani wato ko akwai wauta mutum ya yi tunanin wai da hankali da tunanin shi ne zai gano hakika ne yadda Allah yake Ta kora da abin da ya faɗa ma ko ka huta ma Allah madaukakin sarki ya daidaita san al'arshi akwai mala'iku da suke rike da al'arshi amma da al'arshin da mala'iku kuma duka Allah ne ke rike da su ya zai ne wannan siffan ka yi tunanin wani ƙwaƙwalwarka zai iya gano ne yadda yake kawai ka haƙura da abin da yake so ka sani tunda ya faɗa maka so da ka ji shauƙi ka ji daɗin bauta bi da so da ka san sifofin wanda kake bauta ka samu shauƙi da natsuwa da son ka haɗu da shi to ka tsaya a daidai nan kawai ka huta kawai kawai ka huta to su mala'ikun da suke riƙe da al'arshin sai su yi tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ahlus sama'i alladhina yalunahu yace sai waɗanda mala'ikun da suke saman da ke daga shi sai al'arshi su ma sai su yi tasbihi yace hatta ya buluga tasbihu ahla sama'i duniya haka su ma an suka yi an kamana shi da su ma za su ji sai kuma su yi tasbihi haka za ta har mala'ikun da suke saman duniya su ma su yi tasbihi ana tasbihin tun daga hamalatul arsh har zuwa mala'ikun da suke ne saman duniya yace fa yaqulu alladhina yaluna hamalatul hamalatul arsh sai waɗanda suke saman da daga su sai mala'ikun da suke rike da arshi su tambaye su ce musu ma da qala rabbukum menene ubangijin ku ya faɗa to da sun da ji an yi kaje sun san akwai abin da Allah ya ne ya faɗa sai tambaye su ne ya faɗa manzo Allah ce fa yukhbirunahum sai su ba waɗannan mala'ikun labarin abin da Allah ya faɗa da zamu cewa ko hamalatul arsh suna jin ne maganar Allah yasa su ma wannan mala'iku in suka ji sai tabi sun san Allah ya faɗi wata magana yasa su ma suka yi tabi sai to fara mana ne Allah ya ce ne Allah ya ce mala ya ce to wa amma rusulu amma su kuma manzanni da mala ya ce su ma waɗanda Allah ya masa izini yana jin muryarsa فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يا تثبت شيء وكثرة حديث الإسراء والمعراج شو الله يمكن على محمد sallallahu ba da kai ke Allah da kai ke ba ni sallah ba ko ba haka bane Allah ya magana da shi to ga dalili da ke nuna cewa lalle eh a cikin mala'iku da manzanni wanda Allah ya masa izinin ya ji murya shi yana jin murya shi kaga kuma din ba duka bake an fahimta ko halake wa qawlu da kuma fadin malam ibnu qudama rahimahullah da yake cewa wa innahu subhanahu yukallimu almu'minin wa yukallimunahu cewa Allah yana magana da masu imani su ma suna magana da shi shi hadisi abi sa'id ibn khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah li ahli al-ard li ahli al-janna ya ahli al-janna fa yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik so da hadisin Abu Sa'id ibn Khudri wanda mun sha karanta ku bayan ɗan aljanna sun shiga aljanna Allah zai kira su yace ya ahli al-janna ya ku ɗan aljanna insha Allah za mu ce labbaik wa sa'daik za mu amsa na? Ba wanda yake shi da yadda Allah yana magana ba. Hmm? Kaga da Allah ba zai ji magana ba. Ko haka ba. Malam cewa kaunu faɗin malam cewa wa ya'zanu lahu fa yazurunahu cewa Allah zai ma 'yan aljanna izini su ziyarce shi. sai لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة حديث أبو هريرة شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها شوى لما إن الجنة أنصي شجاء الجنة نزلوا بفضل أعمال za قوة ba يقول ولا قيتل سورة الجنة to إيمان أنغاني هو قوة ɗaya bane an gane ko kowa da iya aikinsa iya matsayinka har a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda da tsaban darajar shi wanda suke kasa da shi za su rinka kallon shi kamar yadda muke kallon tauraro a sama hmm Allah sa kalle mu haka an gane ko amma duk wannan darajar manzo Allah ya ce summa yu'zanu lahum fi idari yawm al-jum'ah Allah zai musu izini a gwargwadon ranar juma'a min ayyari duniya kamar yadda ranakun duniya suke A ya zoro na hutu su rinka ziyartar shi Allah ɗin. mun ji sai malaka rahu bin maja wa tirmidhi wa qala gharibun wa da'afahu al-albani hadisin duka hanyar hadisin babu ko da ya inganta an gane ku ai in kana kanta sunan da tirmidhi daga cikin terms din shi in ka ji ya ce hadisin garibun yayi shiru hmm? akwai kura haka karal an gane ku yawa in ka ji ya ce hadisin garibun sai shiru to yana nuna cewa akwai kura Saka hadisin ya inganta ba shi yasa kazu na ce in ba mu karanta shari ba kar wani je ya karar tsaro ne ce aljanna suna ziyartar Allah kuma kai ce daga ni ya ji amma yanzu mun kanta sharhi ko ko ana an gari ku kada haka hadisin bai inganta ba to amma ɗan aljanna suna akwai da suke haɗuwa wannan kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi duk ranar juma'a ɗan aljanna akwai kasuwa da suke zuwa duk ranar juma'a ta je kasuwa kowa zai haɗu da kowa za a yi gaisuwa a haɗu a yi hira a tattauna a yi labari in ka sa jihadil arwah ila biladil afrah a ji sunan ma na ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah gaba daya kan aljanna ne rubuta littafi tun daga farko har karshe an gane ku hadil arwah ila biladil afrah da kuma littafi sana ar-ruh ar-ruh shi ba ya kawo duka waɗannan asarin tabbatattu har aljanna suna zuwa kasuwa tun ranar juma'a to in suka je kasuwan suka gama cin kasuwan suka gama hirar su kafin su dawo Allah madaukakin sarki sai canza su ya ƙara masa kyau matansa da suka bari a gida su ma Allah sai canza su sai ya ƙara masa kyau kana shiga za ka ce matar da kai kin canja gida da ce ai ma ka canja an fahimta ku wannan tabbatacce ne amma cewa ya aljanna suna ziyartar Allah gaskiya bai tabbata ba daga nan sallallahu ba wasallam kada ta kaunu fadin mala ibn qudama a daidai nan kafin wuce sakin da yake na bada labarin wani tattauna da aka yi da malam malam Abdul Wahab ya ce ma wanda fa malam reference yace wannan ƙarya ne ku? yau ta tuna ma shi da mala abu hani ya bayanin cewa hadisin bai inganta ba magana ya da ya fi fi shekara ashirin sun ko mutum malam jafar ya kai kusan shekara ashirin ku kusan sha tara kenan su sa zan samun ku magana ya daɗe sosai sun na san lokacin a kasan mai zare muka muka ji wa'azi so da malam abdullahi ya gama magana ba fahimci me yake nufi ba malam jafar ya kaddi makurfa ya ce abinda malam ya ce shi ne hadisin da na karanta ɗazu hadisin ƙarya ne bai inganta ba an jingina ma annabi ƙarya ne amma ga shi ne sai ce mana amma ga wanda ya inganta an fahimta ku so da addini ake karewa ba mutum ba an gane ku yau wani ke kawo faɗin malam wa kawo ibn mas'ud magana ibn mas'ud sai cewa in Allah maɗaukakin sarki magana na wahayi dukkan waɗanda suke sama halittu na sama mala'iku suna ji يتي وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر بن مسعود لم أجده بهذا اللفظ ابن عثيمين يتي وانا أثر بن بيسانيك غير وانا اللفظ ما يتي وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألقاض يتي ابن خزيمة ابن خزيمة يا أبا تدوك هنيوين حديثا أكين صحيح لكتاب مصعيد ابن خزيمة على كذا بربا بنتا يتي لذلك اللفظ ibn mas'ud ke cewa sami'a ahlus sama'i ko lissamawati falfalatan yace Allah madaukakin sarki ya faɗi wata magana ta wahayi kan sama za su ji a saman kaman ana kaman ana zan kata ƙara kaman na kata haka ibn mas'ud ya faɗi an gane ko yace wannan shine abin da malam ibn kamil ya gani a lafazin hadisi wanda shi ya iya gani amma bai ga wannan lafazin da malam ibnu qudama yayi amfani da shi ni ma duk murajar da nayi ban ga wannan lafazin ba gaskiya an gane ku a wannan lafazin na biyu ya tabbata za ka sai ka sai ka kalar da wanda ya tabbata yake wa amma marwi wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa min hadith an-nawas bin sam'an shi kuma hadithin sahabi an-nawas bin sam'an Allah ya kare da a gare shi yace idza awada Allah an yuhi bi amri idan Allah madaukakin sarki yayi nufin ya yi wahayin wani abu daga cikin al'amarinsa takallama bil wahyi sai ya kwadrata wata kalma na wahayi fa idza takallama in yi wannan maganar aqadat as-samawati minhu rajfa tsawa da girgiza sai ta kama sama ta faɗi saboda maganar Allah madaukakin sarki dalilin wannan tsawon wata ya ce ra'ajatun shadidatun min khawfillah sai tsawa mai tsanani ya kama ta mai girgiza sama saboda tsawon tsoron Allah madaukakin sarki yace fa idza sami'a zalika ahlu samawati suhiqu duk wani wanda ke sama na halittun Allah da mala'iku gaba daya jin wannan muryar suna ji sai kowa faɗe su ma kowa sai faɗe su wannan shi ma ibnu kuzaima da ibn abi hatim sun rawaito shi kana muhammad bin abdullah ya kawo shi a cikin kitabu tauhid ko yawa to wannan shine a takaice alikin sharhi da malam yayi akan maganar malam ibn qudama al-maqdisi alaihi rahmatullah to kuma sai mu koma shafin na talatin da biyu hmm? mun sake dawa ko sai ce a sifatul khamisatu ashar sifa ta goma sha biyar daga cikin sifofin Allah da muka karanta tun daga farkon littafin shine sifatul kalam sifa cewa Allah madaukakin sarki yana magana yace al-kalamu sifatu min sifati Allah thabita lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf yace magana sifa ce daga cikin sifofin Allah tabbatattu tabbatattu wanda ya tabbata Qur'ani da sunna da ijma'in magabata shi Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima minhum man kallama Allah ko ha qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah an yuhiya bi amrin takallama bil wahyi yanzu muka karanta ku akhrajahu ibn Khuzaimah wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim yake wa ajma as-salaf ala thubut al-kalam فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا واجبي tabbatar ma Allah wannan sifa ba tare da yin amfani da dukkan wani nau'i daga cikin nau'uka da ake amfani da su na kore ma Allah sifofi ba yace kuma huwa kalamun haqiqiyyun ko magana da ake magana ce da ta bari haƙiƙanin magana amma ya Allah yake magana yaliqu billah irin wacce ta dace da shi Allah ya shi bi mashi'atihi kuma yin maganan Allah yana da alaƙa ne da mashi'ar Allah in Allah ya dama ne zai in ya ga dama ba zai ba da ke kuma Allah yana magana ne bi surufin wa aswatin masmu'a da harka da sauti wanda ake ji ake ji a kullum an gane ku yake wa dalilu ala annahu bi mashi'atihi dalilin da ke cewa Allah yana magana ne da ganin damansa in ya ga dama yayi qawluhu ta'ala fadin Allah walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ce a lokacin da annabi Musa ya zo dan ganawa da mu sai ubangijin mu yi magana da shi ga fawo dan nan akiba ce mana Allah ya ga damun magana ne bayan zuwan miƙawa annabi Musa a jin annabi Musa ya zo bai gada dama ya magana ko bai yi ba an fahimta ko to wannan shine wani wannan magana da Allah ke in ya gara shine hadithul ahad da muke magana magana shi an fahimta ko yau kaga magana da yadda ne wuta hadith ne ba qadim bane azali gane ko amma shi kuma siffantuwar shi da magana menene qadim ne an ƙara fahimtar ma'anan ko yace fataklimu hafala ba'da maji'i Musa yace maganan ya faru ne bayan zuwan annabi Musa أدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى wannan sai mun cewa magana yana da alaƙa ne da ganin daman Allah madaukakin sarki. Wa dalilu ala annahu dalilin sai cewa maganan Allah Allah da magana da harufa. Kaunu maganan Allah ya Musa inni ana rabbuka. Allah ce ya Musa lalle ni ni ne ubangijinka. Yake ku inna hadhihi kalimat hurufun yace wannan kalma ai harufa ne. ko harfa ba ne ce amma kuma wahiya ba ko maganar Allah ce an fahimta ko saboda magana ne Allah yake magana na hakikanin magana yace wa dalilu ala annahu bi sautin dalilin ke cewa Allah yana magana ne bi saut da sauti da zo ku ji me yasa ne muka yi wannan tsallan bada yau yawa da ba mu yi ba da ba za mu fahimci abin da ke haka yake dalilin ke nuna cewa lallai magana ne da sauti faɗin Allah wana dainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu nabiyya Allah ke wana dainahu muka kira shi min janibi turil aymani ta ɓangaren dama na wannan dutsen turu sinin din kuma wa qarrabnahu muka kusantar da shi nadiyan dan ganawa shi an fahimta ko Allah ce muka kira shi yace wan nida wal munajat la takunu illa bi sawt kira da ganawa bai yi watsi da sauti ko ba ga wani ba a ce na gana da wani sai in nayi magana ya ji ya mayar mu ne mun gana ko ba ga wani yasa ai ko a wajen malaman malaman hadisi ya ga sharuɗan Imam Bukhari kafin ya ya karfi ya sa hadisin ka cikin sai Bukhari sai an samu sama ji daga malami kawai don ko a gari ɗaya hmm? a yana yiwuwa ko a gari ɗaya baka taɓa zuwa gaban malami ba amma kila ka ji maganganun shi a gaban ɗaliban shi ko haka yanzu za ka ba da ka ce malam da mata a ɗan kaza a babin labari ko ba ƙarya yi ba ko ba faruwa kuna faruwa yanzu yanzu labarin duk wanda ke rayuwa a zamanin in ya ce malam jafar ya taɓa ɗan kaza Asu da ba tambayin shi ka taɓa zuwa Kano ne? Ko ba ta wani? Ko ba a ce Usman Jafar ya taɓa zuwa Kefiri? Ko ba a wa? Ko da an san akwai wasa'il da zai ji maganar Malam Jafar da yawa. To shi ma Bukari zai da wani. Sai ya tabbatar ka zauna a gaban shi ka ji gasa da shi. Tukun ya zai sa hadisin ka cin sai Bukari. In wanda ya ji irin waɗanda ba wannan ba su ne sa sauran littafai shi. Su al'adamul mufrad da sauransu. Amma sai Bukari dole sai da wannan sharɗi. an gane ko idan mutum ne kawai shi yana ya da sharaɗin mu'aqa ya eh, kun taba ko rayu lokaci ɗaya kun taba rayuwa a gare da to baya bin diddigin ka taɓa zama da kanka ta ji tun da an kana da shaida kowa ta bata ba maka da shi bane ba mutum banza bane kana da a kai tsaka ne kenan an fahimta ko wannan shine ƙarin da bukari yake da shi akan sharaɗin Muslim an gane ko shi yasa ka jana in ana so a nuna maka hadisi ya kai Akwai shi da safi ake ce maka ala shartul bukhari mana wannan hadisi duka rijalul hadisa din sun bi irin sharaɗin imam bukhari wani ya ce maka ala shartul muslim ko ya ce maka ala shartul bukhari ba mhm. wannan kuma ce maka ala sharqaihima akan ɗin su su amma walan kuri yukrijahu sai dai su ba su fitar ba to shi ne ake kira annida da munasha dole sai an samu tattaunawa حدث يعني وروي عن عبد الله بن أليس عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله لخلائك فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الذي أنا الملك على الديان دوكا من كان تعبا يقول حدث حديث ألقه البخاري بصيغة التمريض حتى إمام بخاري يا تحدث أمام معلق ها أشياء البخاري إن وانا حديثا ya ka karanta ta ce akhrajahu al-bukhari wa ha sura ya ka wa hadisi ne wanda ke kafa mu'alla ko yace babu fi kaza sai ce wa qala rasulullah sallallahu alaihi kaza to irin wannan ba aka kawo ka ce rawahu bukhari an gane ku sai ka ce bukhari ya kawo shi a rataye سيدي قالت نادي وصولة غلط في صولة اشي متأذج الجامع صحيح المسند المختصر حب من امور رسول الله وسننه وايامه فوالد التي قال رسولها مسند لي نايت نادي ما هو يا واقع انترودوكشن ميثود يا واقع انترودوكتور حتى يبا بخالي يقوم ايرم ونن رواية وقال في الفتح شاق ابن حجر سوفة الزادية سوى واخرجه المصنف في الادب المفرد amma bukari ya fitar da shi a cikin al'adabul mufrad da isnadin wa ahmad imam ahmad ya fitar wa abu ya'la imam abu ya'la ya fitar a cikin imam ahmad abu ya'la cikin musnadaihi ma a cikin musnadin su wa dhakara lahu tariqayn akharayn kuma imam abu ya'la imam ibn hajar a cikin cikin fatul bari ya faɗi wasu kuma hanyoyi guda biyu da hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku sau haka wannan in za ka faɗa in za ka karanta sai ka nemo al'adabul mufrad ka nemo musulmai ba ma kai musulmai abu ya ala sai ka ce su suka rawaito in kana so ka tsara musu karfi ka ce to bukari ma ya kawo shi mu'allafan an gane ku amma ka ce buhari ya fitar to dole ka ba mu lambar hadisi ko bai da lamba duka mu'allaf ba su da lamba ko na kawo su ne a matsayin mukaddima ko yake wa kalamun Allah ta'ala qadimun nau'i hadithul ahad an gane ko shi maganar Allah madaukake sarki qadimun nau'i ne kuma hadithul ahad mu bayani a kai ko yake wa ma'ana qadimun nau'i anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman laysa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun ana nan tafsirin da dai a can mace yake Allah sarki bai bushe ba kuma ba zai bushe ba shi dama mai magana ne mana ta maganar nashi ba wai ta faru bane ne bayan da baya magana a'a shi dama haka yi magana ne shi ne wannan qadimu qadimu qadimu annau sai ce wa ma'ana hadithul ahad anna ahada kalami cewa ɗaiɗaikun eh, eh, maganar Allah maɗaukacin sarki ai al mu'ayyan al-maqsus maganganu mu ke tsantattu wanda yake daga wasu bayan hadis su kuma hadis ne yake ne annahu muta'alliqun bi mashi'atihi da magana ce wasu take da alaka da ganin damar sa lokacin da ya ga dama zai mata sha'a takallama bi ma kai kaifa sha'a a lokacin da ya ga dama zai faɗa abin da ya ga dama kuma zai faɗa yadda ya ga dama ko ba haka bane babu wanda ya sai ce da ya sa an gane ku Allah ya sa mu gane wannan shine sharhi da malai akan maganar malam Ibn Qudama to sai malam kuma zai mana bayanin waɗanda suka saba ma ahli sunna akan wannan sifa ta ta magana kaga mu ga wannan sifan malam ya fi tsawai farawa da yawa saboda shine jigon jigon bambancin ahli sunna da ahlul ahwa kusan duk jaraban da ake ba ta labarin imamu Ahmad ya shiga akan wannan sifan ne cewa karye ya ce qur'ani ba maganar Allah bane halitta ne kana wai Allah ya halitta qur'ani kamar da halitta mutum da ya prison har aka yi sarakuna har guda hudu a jere yana firizin duka saboda wannan akidar saboda wannan matsalar ba duk littafin akida maganar bai kare ba kan magana a gaba duk shine kada kusan shafi hudu ko biyar gaba duk a kan shi ne saboda shine asalin jigon da ya bambanta ahlus sunna da waɗanda ba su haka za mu dasa aya nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kai kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk